wannan ita ce hanyar da sawa kanta ranar mutuwa kuma takaice muku labari biyar ga watan mai za ta mutu kamar yadda ta faɗa. Hello, my name is Soraya and I'm 28 years old. I live in the Netherlands and recently my euthanasia request for my mental suffering got approved. Kamar da kuka sunanta Soraya shekarar ta 28 tana zaune a Netherlands kuma an saka mata ranar mutuwa ta tana jin daɗi. Wanda ba sani ba euthanasia shine hanyar da ake bi wajen kawo ƙarshen rayuwar mara lafiyar da yake shan wahala sosai. ta hanyar yi wa mutum allurori ne ko kuma ta hanyar shiga injin mutuwa. To wannan euthanasia ana yi wa mutumin da rashin lafiyarsa an ga ba zai warke ba kuma yana shan matsananciyar wahala kuma likitocin ce wannan abin fa ba shi da zafi idan za a yi wa mutum ko sai da ya mutu ba wahala. To mu koma kan hamshakiya manja ita wanda dalili ne sa ta kashe kanta. Na farko dai Zuraya ta so ta zama psychiatrist a rayuwarta ba da samu ta zama ba kuma tana fama da cutar depression ne autism borderline personality disorder. To likitan ya ce an yi mata therapy, an yi mata therapy depression ita tafiya sai ta ce fa ta gaji da rayuwarta. kai if her mental health does not get better then she can't do this anymore ma'ana ba ta ci gaba da rayuwa ba Tura ta ce ba ta yadda a zama makoki ba idan ta mutu kuma idan ta mutu a samu a kona gawar sannan a baɗa toka a waje mai kyau. Ma fa abin da ya kamata ku sani a ƙasar Netherlands wannan euthanasia ɗin halattaccen abu ne. A shekarar 2022 kawai mutane 8,720 sun je an yi musu wannan abu sun kashe kansu. Babba abin tambaya a nan ne shin wani irin fata za ku yi wa a halin yanzu? Allah ya samu dace.